Wannan shine kasafin kuɗin Tinubu na biyu tun da ya hau karagar mulki a ƙasar ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2023. A wannan kasafin ya ware wa tsaro kuɗi mafi tsoka da ya kai naira tiriliyan 4.91 sannan ya ba ɓangaren kiwon lafiya naira tiriliyan 2.48 wanda ya zama na hudu mafi girma. Ɓangaren ilimi ya samu naira tiriliyan 2.52 naira tiriliyan 4.6 kuma na ababen more rayuwa. Shugaban Baba Tinubu ya ƙara bayyana ƙudurin gwamnati na samar da tsare-tsare na kula da lafiya ta duniya da nufin ƙarfafa tsarin kiwon lafiya a matakin farko a ƙasar. Tinubu ya ce gwamnatinsa za ta tallafa wa manoma tare da samar da kuɗaɗe da za su inganta noma. An ba wa kasafin kuɗin taken tabbatar da zaman lafiya da bunƙasa wadata. Ɗan majalisar wakilai daga jihar Kano kuma shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi Kabir Abubakar Bichi ya tsokaci kan abin da zai biyo baya a batun kasafin kuɗin. To kamar da ka sani ake majalisa idan shugaban kasa ya kawo kasafin kuɗi ana zuwa a yi muhawara a cikin zauren majalisa wanda kamar da ka ji shugaban ya faɗa insha Allah gobe za a fara wannan muhawara idan aka yi a gama za a ciro shi wannan kwamiti namu da muke aiki a kai sana daga nan kuma za mu tura wa duka kwamitoci wanda za su kirawo kowane shugaban ma'aikata ko minista ko manajin darakta ko kuma executive secretary ya zo ya bayani akan abubuwan da ya yi na 2024 kuma ya zo ya faɗi abin da aka sako masa ko ya saka a 2025 saboda haka idan mun yi wannan mun gamsu sana kuma mu dawo kawo majalisa rahoton mu sana in Allah da in ta amince sana a tura shugaban kasa sana Shi kuwa, Sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma, Ahmed Aliyu Wadada, ya yi bayani akan abin da ake nufi da wannan kasafin da ya fi kowanne girma. Lallai kan ya zo da canji. To canjin shine muke sa ido da kamantawa da kyautatawa don 'yan kasan idan idan 'yan kasa ba su ji canji ba, canji da ya dace da zai ingantar da su ba ta zama canji ba. Saboda haka muna fatan cewa komai zai tafi daidai insha Allah. Da ya fi kowanne girma, amma ɗan majalisar wakilai daga ƙaramar hukumar Katagum ta jihar Bauchi, Awalu Abdu Gwalabe ya ce akwai abin dubawa a wannan kasafin da ma sauran waɗanda ba a gama aiwatar da su ba. Mu dai a matsayin mu na 'yan adawarsa tun da jam'iyyar mu daban da taza idan akwai abu mai kyau a ciki za mu ce eh wani abu yana da kyau a yi shi amma abin da muka ga bayi da wani tasiri a cikinsa to a gurin mu bai wuce kanzan gurege ba duk zancen da za a zo a gaya wa 'yan najeriya a ce za a yi za a kashe kuɗi a bangaren security za a kashe kuɗi a bangaren gaza hanyoyi asibiti makarantu mu muna ɗaukan tamkar kanzan kurege shugaban majalisar dattawa gospel abio ya tabbatar wa ƙasa cewa kasafin kuɗin bana da ba a fara aiwatar da shi ba zai ci gaba har watan yuni na shekara mai zuwa to koyaushe za a fara aiwatar da wannan sabon kasafin na shekara shekara 2025 lokaci ne kadai zai nuna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.